أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wato wannan marice na asabar sai ɗan rage can kaɗan wannan marice na asabar ya yi daidai da yau uku ga watan biyu watan safar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabuwar shekara da tashi daga Makka koma shi Madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da takwas ga watan daya na Baturi da shekarar haihuwa Annabi Isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka katafal jana المستطاب شرحنا عقيدة المجدد محمد بن عبد الوهاب عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الصحابة عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة أئمة الأربعة wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na takwas wanda malam ya ci gaba da cewa wallahu adal mukallafina qudratan wa Allah ya ba mukallafai baligai masu hankali ya ba su kudura ya ba su iko ya ba su zaɓi ba a bar su ɗaure ba su da zaɓi ba wa amarahum liyaf'alu ya umarce su su aikata ɗa'a wa nahahum anil ma'asiyati ya hane su game da aikata sabo wa aqadarahum ala zalika kuma ya ba su iko akan haka faman fa'ala ta'ata duk wanda ya aikata aikin ɗa'a ba bi fadlillahi azza wa jalla to da falalar Allah ya samu haka sai gode ma Allah wa rahmatihi da jin kan Allah thumma bi ijtihadihi wa amlihi wa kasbihi sannan da ijtihadin da yayi kenan da kokarin da ya bada da kuma aikin da ya aikata wanda ta hanyar haka zai samu lada wa man fa'ala al-ma'siyata wanda kau hanyar sako ya kama ya aikata sako fa bi adlillahi wa hikmati wannan da adalcin Allah ne da hikimar Allah ne thumma bi kasbihi sannan da kuma aikin da ya aikata wanda zai ja mai mugun sakamako na mugun aikin shi wani mukallaf Bala ya ce shi mukallafi baligi mai hankali min alamil insi wal na duniya mutum da aljan huwa masa'ulu wa huwa musabu ala da'ati wanda za a tambaya shi ne tambaya shi ne ba lada ta ga aikin da'a kun gane kuma shi ne abin yi ma azaba alal in sabo yayi لأن الله تبارك وتعالى كلفه وآتاه وسائلا دان الله يا كلفا مي da ya shi baligi mai hankali sai kallafa mai aiki kuma sai ya ba shi hanyoyi ya sadi biha wanda da su zai sami iko an ya fa'ala da'ati ya aikata ayyukan da'a wa yatanibil ma'asi wanda zai nisanci sako walam yakilhu ila akali Allah bai wakkala mutum zuwa ga hankali ne ba bai bar shi aiki da hankalin shi kadai ba bal a'a anzala ala bani adam al-kutuba wa arsala ilaihim rusula Allah ya aiko ma bani adam da su da arjanu ya aiko musu littattafai ya aiko musu manzannin da za su karanta musu littattafan wahayi addu'ata kuma ya tanadi masu wa'azi da za su gaji manzannin allazina da'au wa yad'una wanda za su yi da'awa su yi wa'azi zan sun ci gaba da yin wa'azin bi da'awatin rusul da irin wa'azin manzannin wai bayyinu ma arada Allahu minhum shar'an lin kuma su bayyana ma mutane abinda Allah ke nihi da su abin da ke shari'a ga mutane rusulan mubashirina wa munzirina li ya kuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rasuli, wa kana allahu azizan hakima Allah cikin hada shi ya aiko manzanni dan su zan masu bishara masu galgadi an ba su sufa ta masu bishara masu galgadi li ya kuna lin nasi ala allahi hujja dan kan mutane su samu wata hujja gobe kiyama gaba ga Allah ta cewa ba san Allah ya hana kaza ba ko ba san Allah ya yi umarni da kaza ba ko ba san kun gane ko to dan kan mutane su samu wannan hujja ba da rusul bayan aiko manzanni sai Allah ya sa manzanni su zama bashirina na munzirina ko koyaushe suna masu bishara masu galgadi magadansu malamai su ma su zama masu bishara masu galgadi duk malamin da ya zama ba bishara tare da shi ba galgadi ba da'awa to shi kenan bai gada manzanni ba wannan wannan bai san falla gada na baba mai rabi yanzu da Allah sai rage wannan karar ka taba ta muka wa kana Allah azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi mai hikima ko da ko da rage radiyan duka sare yayi saboda shi ma kasatun ya yi mai wani suratul nisa aya ta 165 sunnati wal jama'ati Allah ya ألا da يد sunna wal jama'a ya shiryar da su ga hanya ta daidai fa amanu bil qada'i wal qadari su sun yi imani da kaddara wa annal umura kulluha qad furga minha sun yi imani da cewa duk al'amarra baki ɗaya tun farkon duniya har karewa Allah ya yi su ya gama yanzu gudana ne suke kamar kasar Allah ya kaddara komi hatta da kala ahlul jannati aljannata har ɗan aljanna su shiga aljanna duka Allah ya riga ya gama abin da zai kasance ya san shi duka wa ahlin narin nara har da yan wuta za su shiga wuta duk Allah ya san abin da ke gudana ya yi ya ƙari ya ƙaddara ya gama kamar yadda yanzu kasar ɗin muka yi shi muka ƙari to kaga mun san abin da muka faɗi ciki kawai wanda bai taɓa jin karatun ba shine bai san abin da ke farko zuwa ƙarshe ba amma mu dai da muka karanta shi ai mun san da abin da muka faɗi tun daga farkon karatun har ƙarshen karatun kun bayyana wannan to shi ilimin Allah game da yadda ya tsara duniya tun farkon zuwa ƙarshen ta komai da komai ya gama to har ya wuce namu bisa ga wannan darasin da muke walakin la yajuzu li ahad mala yace sai dai baya halatta ga wani mutum an ya kula ya dole cewa nattakilu ala ma kutiba za mu dogara bisa ga abin da aka rubuta aka rubuta in dai mu yan aljanna ne ko mu yi aikin kwarai ko kan mu yi yan aljanna ne in mu yan wuta ne ko mu yi aikin kwarai ko kan mu yi ko mu yi mugun aiki ko kan mu yi mu yan wuta ne a'a kuma shari'a ta haka ta hana haka aw ya kula ko kuma yace ce mal amru ma dama wal amru kada riga minhu saboda me zamu tsaya mu yi wani aiki wai na shiga aljanna matukar dai al'amari an riga an gama an kaddara aka ce kuma shari'a ta hana ka haka hada la yajuzu wannan ba shi halatta ga musulmi li anna sahabata dan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma sa'alu anil amali lokacin da suka tambayi manzon Allah game da aiki ya to tunda an kaddara abubuwa an gama to akan me za mu yi aiki mu dogara ga kaddara akhbarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ba su labari Bittare tariqi as-sawi fi hadha babi ya ba su labari da hanya wadda take ta daidai a wannan babi na kaddara fasalakuhu sai suka bi wannan hanya wajaddu wajtahidu sai suka zama masu kokari masu ijtihadi fi salihil a'mali cikin aikata ayyuka na gari fa kana salihul a'mali unwanan lis sa'adati ayyuka na kwarai su ne alamu na cin nasara gobe kiyama wa sayyi'ul amali miyagun ayyuka wa qabiha da mummunan su unwanan su ne alamomi na shakawata ga tabiwa gobe kiyama wal iyazu billahi Allah ka tsare mu mala yace amma firqul ibtida amman bangare na masu aqida na yan bid'a fakar dallat fi hadal babi Haƙiƙa sun bace a wannan babi na'am dallat firqatani jama'a bangare guda biyu ka ɓace a wannan babu mashahura ta ne wanda yake shahararru ne ihdahuma alqadariyya ɗaya daga cikin su su ne qadariyya masu aqidar ta kaddara ba su yarda da kaddara ba ba su yarda Allah ya kaddara komi ba su a wurin su dukkan komi sai in ya faru ne Allah ke gane ya ke sanin kaza ne zai faru bai san abin da zai faru ba sai in ya faru bai kaddara komi ba wannan aqidar ta su ba ta da kyawu su ne allazina hum nufatul qadari su ne waɗanda suka kore kaddara saboda haka ake ce musu kadariya ataba wa gailan a dimashqi mabiyan gailana mutumin dimashqa wa ma'abad al-juhanni al mabiyan ma'abad al-juhanni um, faqada qalat hadhihi al-firqatu al-halika haqiqa wannan bangaren nau'an ga jama'a halakaku sun ce inna Allah azza wa jalla lam yaqdir sharra Allah azza wa jalla bai kaddara sharri ba wa lam ya'lam al-ashya'a bai san komai daga cikin abubuwa ba illa da hukuiha sai bayan afkuwar su ne zai iya sanin abin wa hadha iftira'un 'ala Allah wannan ƙarya ce suka jingina ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tanaqqusun li azmatihi wa jalalihi kuma kawo na ƙasa ne ga girman Allah da ɗaukaka shi balillahu bi kulli shay'in alim a'a Allah game da dukkan komai masani ne wa bima ya'maluna khabir kuma game da abin da suke aikata aikatawa bai cikakken sani ya aka ce khabir alimin bil bawadin ka zawahir wanda ya san abin da ke koyi kamar yadda ya san wanda ke bayyane shine yake nihi da khabir kenan ma'ana shi da ta alimi kamar duk ɗaya ce amma akwai ƙari malayin istilali da aya cikin surata sabai inda Allah ke cewa la ya'zubu anhu mithqalu zarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin Allah ba abin da ke koyuwa gare shi daidai da kwayar zarra daidai da nauyin zarra ba abin da zai boyuwa gare fis samawati a cikin sammai bakwai ne wala fil ardi bale cikin kasai bakwai wala asgar min dalika kai ko abin da ya haka kankanta ba zai koyi ga Allah ba wala akbaru ko abin da ya haka girman kankanta ba zai koyi ga Allah ba illa fi kitabun mubin dukkan komai rubuce ki cikin girgam dan Allah Allah Allah komai rubuce ki babu wani abu a ce halitta Allah ne bai rubuce ciki Allah bai san da shi ba babu shi duk abin da babu shi duk abin da za ka cewa akwai shi Allah bai san shi ba to kace sunan shi babu babu ne babu ko ai ita ma rubuce take suratul sabai aya ta uku Allah ya ci gaba da cewa Allah khalaqal ibada ya halarci bayi wa qaddara arzaqahum ya ƙaddara arzikin su kowa da ka gani tun kame ya hito daga cikin cikin inna an ƙaddara arzikin da za yi duniya wa ajalan an kaddara ajalolinsu shekarun da za su kwanukan da za su yi a duniya yinonin da za su watannin da za su wa amalan da irin ayyukansu in na kwarai in mugu wa qasamahum kuma ya kasa su irin ila fariqaini zuwa kashi biyu jama'a biyu ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi wani bangare za su zan yan aljanna wani bangare za su zan yan wuta Allah ka tsare mu bare yace Allah ta'ala ya faɗi cikin Qur'ani yace la yusalu amma ya wa hum yus'aluna shi Allah ba a tambaye shi me yasa aikata kaza mutane su ake tambaya me yasa suka aikata kaza duk abin da Allah ya daidai yake babu kuskure ciki babu bamanci ciki babu gidazanci ciki duk abin da Allah ya shi daidai shi a adalci suratul anbiya aya ta 23 wa fil asari a cikin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna Allah azaba ahla samawati wa ahla wa ahla ardihi da Allah ya yi azaba ga halittun shi na cikin sammai kaf kuma ya yi azaba a halittun shi na cikin kasai bakwai kaf la'azzabahum wa huwa ghair zalimi da zai zan zai musu azaba ne amma ba akan yana zalimi ba wa huwa da zalimin lahum yana akan ba zalunta su yi ba walau rahimahum da zai musu jin kai baki daya lakanat rahmatuhu awsa'u lahum min a'malihim da Rahama shi ta wa gare su da ayyukansu rahamar shi za ta hiyar wa gare ka hiya da wato aikin da ka aikata rahamar za ka samu aikin da ka aikata in ya ga dama sai ita haka kenan nan abin da malam ke son ya kawo tunda Allah ba a tambaye shi abin da ya aikata ko mun kake ganin kai abin ga hankalinka sai kake ganin kamar baka gane ba to ka sani da Allah zai ma mutanen duniya kaf azaba to ba akan zalunci ne musu dama halitta shi dama kaya ne ha wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi cikin sanin nashi hadisi mai lamba dubu hudu ɗari shida da gomiya tara da tara ibn maja ya fitar da shi a cikin sanin nashi hadisi mai lamba saba'in da bakwai an ubay bin ka'abi wa abdullahi bin mas'udin wa hudayfa bin yaman mawqufan arwaito shi mawqufi kenan magana sahabban wa rafa'ahu zaid bin sabit an annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin sabit ya rafa'a shi ce daga annabi magana take sallallahu alaihi wasallam kenan arwaito shi mawqufi arwaito shi marfu'i wasahu al-albani nasir ibn albani ya inganta hadisin fi sahih jami a cikin littafin shi da ya saha hadisan jami'is sagir hadisi mai lamba 5244 hadisi ne ingantacce malam ya ci gaba da cewa wan qasamat hadhihi al-firqatu al-halikatu ila qismayn wannan jama'ar hallakakka hallakakku sun kasu gida biyu firqatun minhum gulatu wani bangare cikin su sun wuce iyaka gulatu ne su masu wuce iyaka ne qalu cewa suka yi inna allaha lam yaqdir khairan wala sharra Allah bai halarci alheri ba bai halarci sharri ba da alheri da sharri duk ba halitta Allah bane innamal ibadu hum alladhina khalaqu a'malahum anfusuhum khairaha wa sharraha su mutane suke halitta ayyukansu da kansu ko na alheri ko na sharri duk abin da mutum ko na alheri ko na sharri shi halarci aiki ne ma'ana alhali kau aikata aiki daban halitta aiki daban wa firqatin wani bangaren su kuma qalat cewa su kai inna allaha ya kadir da khaira inna allaha azza wa jalla ya kadir da khaira allah azza wa jalla yana halitta alheri walakin la ya kadir sharra amma bai qaddara sharri shi yana qaddara alheri amma bai qaddara sharri kenan in kai in mutai sharri shi sharrin shi alheri wannan daga Allah yake amma sharri daga gare ka ne ko ji wa'anda ko su an da alherin da sharrin duka sun ce Allah bai halitta su bai kaddara su kaga bulatili sun wuce iyaka sun karawa an ga wuce iyaka su ma an ga bayan sa aka yi su an ga masu wanga magana wa yatashabbasuna bi umumati min an-nususi sai suna ta'allaka suna ratayuwa at-tashabbus at-ta'alluq sai suna ratayuwa da umumi na nasoshi wanda yake la ya'rifuna ma'aniha minha qaulillahi azza wa jalla suna ratayuwa ga umumi na nasoshi wa'anda su ba san ma'anarsu ba daga cikin ma'anonin eh, nasoshin da suke ratayewa gare su na umumin magana ba su neman menene manufarta dan manzan Allah ta'ala azza wa jalla ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi kaga umumin aya in kalle ta zahirin ta sai yake nuna maka kamar suna da gaskiya to wannan rashin komawa ne ga mi annabi ya rayu shi da sahabbai shi ke sa sai ka fassara hadisi ka fassara hadisi ko aya bisa ga zahirin larabci ke nuna maka ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka mai kyau daga Allah yake wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika da abin da kaga ya same ka na muni daga kanka ne daga gare ka ne daga ci wannan hujjar ce suratul nisa ayata 79 wa qawlan nabi al-karim sallallahu alaihi wa sallam na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake wa sharru laysa ilayka cikin wata addu'a ta shi yace wa sharru laysa ilayka muslim ya yi da hadisin min hadisi ali radiyallahu anhu to wannan wa sharri laysa ilayka sai suka fasara shi kenan eh, eh, Allah bai halitta sharri bai kaddara sharri saboda haka kenan dukkanin su ba bisa daidai suke ba shine wa nahawhuma da wani ayoyi ko hadisai masu kamar wannan bai fassiru na ha bai gairin ma'ani a sahiha sai suna fassara hadisai ko ayoyi da ma'anonin da ba ingantatta ba allati fassara halkuna ma'ar-rabbaniyuna biha ba su fassara su da fassara ta malamai nagari wa'anda ke tarbiyyar al'umma bisa ga yadda annabi ya rayu shi da sahabbai saboda haka nan suka ɓace sun yi ta fassara sabuwa fil da ba ta da tushe a rayuwar sahabbai ba ta da tushe a rayuwar tabi'i ko tabi'i tabi'ina wa taqabala hadhihi da'ifa al-qadariyata wannan da'ifa ta qadariyya akwai da'ifar da ta kalubalance ta wannan ɗaifa alƙadariya allati asa'ati zanna billahi wadda ta muna zato ga Allah tabaraka wa ta'ala wa atsalatu min kamalihi ta kuma kore ma Allah kamala wata ɗa'ifa ta kalubalance ta ɗa'ifatun tusamma aljabariya awul mujabbara wata ɗa'ifa da ake ce ma jabariya su kuma ‘yan ganin cewa shi bawa in yayi aiki na laihi Allah ya yi aikin bashin shi ta kwata sun hidda ma bawa ikhtiyari sun hidda ma bawa kudura sun hidda ma bawa komi kawai da abin da ya Allah yake nan bisa ga haka nan in Allah mai azaba ne layi to ya ma zalunce shi kenan tunda shi yasa shi abin kamar da iska ke sa ganye ya motsa kun gane ko kenan wannan su kuma sun kalubalanci an gada ke ganin cewa wato a kaddara komi abin nan ga Allah cewa Allah na kaddara kaza mun bai kaddara kaza ko kuma bai kaddara ma komi duka baki kun gane ko yawan ga sun kore kaddarar gaba dai yawa wancan sun wuce iyaka suka kore kaddarar gaba dai Allah bai kaddara komi ba su kuma wangar suka zo wajen tabbatar da kaddarar suka wuce iyaka suka nuna kai duka ba ka da laifin komi ko laifi kai duka aikin da kai Allah ne shi kamar yadda iska ke motsa yake yana motsa ai yake ga kai yana rawa shi ke rawa da kai ne ko iska ke sashi rawa ga ce to duk ba abin da za a yi Allah ne Allah ne ya sashi shi ko kana da iko abin da za ka wanda Allah ya saka ba sai ka ce ba ka rawa ce to ko aka ji hujja sai su batar da kai mun gane ko to dan haka in dai addini ne to ba zai zan ingantaccen addini ba sai an koma ga yaya annabi ya rayu shi da sahabbai da sallallahu alaihi wasallam dan shi ya gaya mu cikin hadisi ingantacce yace al'ummar nan za ta karkasa har sau 73 dukkan su yan wuta ne sai kashi ɗaya aka tambaye shi suwa ne kashi ɗaya dan abin irin hanyar su a tsira yace su ne wanda suka rayu akan abin da nan rayu akan shi a yau ni da sahabbai na to kenan biya da duniya ta yi tsawo ina ne addinin gaske yake abin da annabi ya rayu akan shi da ne shi addinin gaske ko da kana ganin ya saba ma hankalinka in ba haka ba kau sai ka bi ka bi hankalinka ka ɓaci saboda hankalinka gajere ne shi kake dogara gare shi inda za a dogara da mutane ga hankalinsu in an wahala Allah ya ɗora aiko manzanni wasu ana kashe su wasu ana ba su kashi ba irin wahalar da ba su gani ai sai a huta da yin haka sai a bar ɗan kowane gari da irin sakafa su irin wayewa su tsara ma kansu kundin mulki ne da kafaran tura ke to sai ba haka Allah ya ne shi Allah sai tsara aiko manzanni zaye wanda ya bi manzo ya tsira wanda ya kiyaya ta tafi wannan ɗaya ba almijan fara aljabariya aw almujabbara faqalu sai suka ce innal abda ala bawa tilasta shi ne aka yi shi abin tilastawa ne bisa ayyukan duk da yake yi in ma alheri yayi Allah ne ya tilasta shi in ma kirki in ma kirki yayi Allah ne ya tilasta shi Yadda inda Allah ya shi tan ne yake kaɗa kamar yadda na ba ku misali sai suka ce wal fa'idu al haqiqi huwa Allah mai aiki na hakika Allah Allah kai ya kawo duk wannan nasoshin umumai su ne suke hujja da su Allah ya kawo mu amma amma kace a na zo sace dan me zaka ce ka zo in Allah bai kawo ka ba ka zo ka ji da suke tabar da mutum in Allah bai kawo ka ba sai dai kace Allah ya kawo ka ce to Allah ya kawo ni tunke kenan ayyuka duka ba kai ki da su ba Allah ki da su in ya so nan zaka kada ka in ma aka garzama ce ai eh, eh, kasuwa tsohuwa zan tsaya to da na so in da mun daga to karshe dai sai na tayi kasuwa tsohuwa can Allah ya kaddara ko ka gane ko ce to ka gani kai ba kai da naka sai da Allah ya kaddara da ka so kai can amma sai Allah bai kaddara can ba sai can da sai gidan wani na so aura karshe kuma sai zan ba ita Allah ya kaddara ba sai dan almin kenan kai ga inda ka so amma ba can Allah ya so ko kun gane ko to wanga umuman na soshin su ne suke amfani da su sai su bugar da hankalinka sai ka bi su kuma ba ta sha'un illa an yasha Allah ba ire-iren wannan umuman ta ai ba ba ku da wani mashi'a ga kanku ba ku da wani so ga kanku zabi ga kanku sai abin da Allah ya so wannan umuman nasoshin su suke fadda mutane da su da inda kaga wata aqida magunya da sunan musulunci takan zo ta dauki wasu ayoyi ne na cikin qur'ani kawai ta buga wata sabo hanya ta fadda mutane ta dauki wasu hadisai mata mutashabi ta buga wata sabo hanya ta fadda mutane eh ba kan fassara da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ba kawai sai mutum kasancewa kai baka san yaya za a yi a auna ba sai ka bi shi alhali ma'auni na tsira ga mai rabon tsira sai ka bincike haka annabi ya rayu shi da sahabbai ne duk dai abin da bai zan addini ba wancan lokacin ba zai zan addini ba yau dukkan abin da ya zan addini a wancan lokacin yau ba wanda ya sai bata shi mun gane ko Ya ce kenan sai ta ce wal fa'il al haqiqi huwa Allah tabaaraka wa ta'ala faman lazama qawlan ya yace duk wanda ya lazamci wannan magana ta su kenan rafa al-lauma an kulli asin wa mujrimin zai dauke zargi ga dukkan wanda ya sabo duk wani mujrimi sai ga ba da laifi ashe ba shi ne ba Allah ne ya sa shi kaga kaga addini ya lalace ne don hoye zan duka ba tsoron wuta ba komi da abin da kai Allah ne yi kenan wa ma ramaitu iz ramaitu walakin Allah haram. mun gane ko ba ku ko kashe su ba walakin Allah qatala ana cikin surta anfal ayoyin su duk suna hujjar su ya Allah ce da kai jiwa ta wace washi kasa kan waka ma idan kafirai ba kai ne ka watsa masa ƙasa a lokacin ba Allah ne ya watsa alhali aya na nihin ya watsa ƙasa man datar da ƙasar ta dace da dukkanin idan kafiran wannan daga Allah ne kamar yadda kai mai wa'azi kai za ka wa'azi a shiryu wa'azi aikin wa'azi ana danganta shi gare ka amma datar da mutum ya gane gaskiya yarda wannan daga Allah ne kun gane ku bambanci bambanci abin kenan to sai su yi aiki da wani zahirin magana kawai sun su bagar da kai kenan sai su yi kiyasi akan haka eh, kenan kenan wanda ya saraka kenan bai sata wanda ya sata bai sata ba sai dai Allah ne ya sata to duk wanda ya kishin kai ba shi ya kishin kai ba Allah ne ya kishin kai duk aikin da kai ba kai ne kai ba Allah ne ya yi shi kenan ta ba sun raba ka da addini kenan duk wanda ya haka zai dauke zargi ga dukkan wani mai sabo wa anna ta'ziballahi liman istahaqqa liman istahaqqa azaba kenan azabtar wanda Allah zai ga wanda suka cancanci a masa azaba zulmun min Allah lahu Idan zalunci ne Allah zai musu tunda zai shige cizo ta suka yi abu kuma ya koma ya azabtar da su ba su ga da su zalunci ne Allah zai kenan shi wannan abin shi ke sa ake kwaɗayin ko ake nuna wajibi ne karanta littafin aqida duk yadda mutum ya iya sallah ya iya azumi ya iya yadda zakka ya iya wannan hukuncin kucin na ibada kaf matuka aqida bata gyaru ba to za ka yi ta yin su ba karɓaɓɓi ba wurin Allah sallah ka ba karɓaɓɓa ba azumin ka ba karɓaɓɓi ba hajjin ka ba karɓaɓɓa ba saboda babu tushen da ke ɗaukar su wangarihin na sama ga wannan in babu wannan ginshikin ba ba zai tsaya nan inda yake to dukkan ibadarka idan babu akida ba za ta tsaya ba shi yasa cikin dukkan komi la ilaha illallah ke gaba a wajen da zaka musulunta la ilaha illallah ita zaka hare in ka zo sallah akwai Allahu akbar Allahu akbar sami ashhadu an la ilaha illallah to duk koyaushe gaba take a wajen rukunin musulunci ita a farko saboda saboda sai ta samu sannan ibada ke tsayawa da inda ba ta samu ba duk kyawun ibada ka na banza ne kun gane ko to wannan ke hmm? eh wajen eh yace wa ammal mu'minuna bil qadari min ahli sunnati amma mu'mine wanda suka yi imani da kaddara daga cikin ahli sunna fa innahum ala aqidatin tayyibatin mubarakatin dallat alaiha nususul kitabi was Kuma mu da suka yi imani da kaddara daga bangaren ahlus sunna su suna akan aqida abtatta mai albarka wanda nasoshin qur'ani da sunna sun yi nuni akan ta ina alqur'ani ya nuni akan ta rayuwar annabi ta yi nuni akan ta kama sabaqa zikru shay'in minha kama yadda ambatan wani abu daga ciki ya gabata wa ghayra wa ghayra khatin ala talabil ilmi ko ba boyayyen abu bane bisa ga ɗaliban ilimi cewa anna jibrila alaihi salam lalle jibrila alaihi salam lamma nazar ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sabko ga annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allima al-ummata umura dinaha dan ya koyar da al'umman nan al'amarin addininta bi tariqati su'al ta hanyar yin tambaya wal jawab da amsa sai ya tambaya anil islam wal iman wal ihsan wa an sa'ati al hadith wa huwa mashhur ya tambaya menene musulunci menene imani menene ihsani kenan menene musulunci menene imani menene kyautatawa Wani sati kuma yaushe kiyama za su tashi wannan al'amuran addini ne wa'anda musulmi suna da bukata su san su suna tulaku ne ga addinin su wannan hadisi hadisi ne mashahuri sananne wa ma'rufin sananne ne wa fihi azam burhanin cikin wannan hadisi akwai mahi girman hujjoji ala wujubil iman bil qadri khairihi wa sharrihi uluhi wa murrihi min Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin akwai mai girman hujja bisa ga wato wajabcin imani da kaddara yarda da kaddara amma kaddara din yadda annabi ya rayu akai da sahabbai ba irin yadda jabariya suka tsaya akai ba khairihi wa sharri abin da aka kaddara maka na alheri ko na sharri kai imani cewa daga Allah ba daga kuskuren ka bane ba daga kokarin ka bane yin abin alheri ne ba daga rashin waka bane in abin sharri uluhi wa murni mai dadi da marar dadi dukkan su min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah ne kenan idan abu marar dadi ya same ka in dai ka cika asbabu ka yi kokari ka yi asbabu da Allah azama dan adam yayi misali dabba ce gare ka ka darme ta in garin ana sa ta cikin shimge ka sa ta cikin shimge in cikin gida ake sa ka sa cikin gida to sai farawo ya zo ya kame to yanzu wannan kadara su ne shi saboda kai bakin adalin da Arab ke in kuɗi ne ka sasu inda ya kamata a sa in masu yawa ne ka kai banki ka aji to duk abin da zai faru to yanzu ba kaddara su shi kun gane ko wannan shine ake nihin kai a sababu. in rashin lafiya ce ka je asibiti an yi bincike bakin iyawa ka bakin iyawa ka amma rashin lafiya nan ba ce wakar ta ba yanzu da abin da ya faru kaddara su shi babu sakacin ta kun gane ko wannan shine ake magana kaddara akan magana ahlus sunna wal jamaa mala yace نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق من roƙon Allah ta'ala ya taimake mu da shirya ya taimake mu da dacewa da daidai zuwa ga mahimi mai miƙaƙƙa hanya to daga nan sai mu koma cikin nasi sai zo ka kawo ga wani yanki na nassi aqida wato Muhammad bin Abdul Wahhab sai ya ce wa min imani iman billahi yana daga imani da Allah inji Muhammad bin Abdul Wahhab yace al-iman wa wasafa bihi nafsuhu mutum ya yi imani da abin da Allah ya sufanta kan shi da shi na dukkan sufufi fi kitabihi a cikin littafin shi na alqur'ani wa ala lisani rasulihi da kuma abin da ya sufanta kan shi da shi bisan harshen manzon shi gehen hadisi min ghairi tahrifin wala ta'til ba tare da ka harrafa ma'anar kalmar ba ba tare da ka kore sufan ba ban Ahmad Abdul Wahab ya ce a a ku tsaya ku a ta kiro dai ina kudurta cewa annan laha lalle Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiyul basir babu wani abu da zai yi kama da shi kuma shi yana ɗauke da sifar mai ji ne shi kuma mai gani ne shi ya sifanta shi da wani kenan wato jumla farko tana nuna diyar da sunan ku ya zo ɗaya da na Allah to akwai bambanci diyar da ya ɗauka ɗauki wata sifa daga cikin sifofin Allah akwai bambanci in sifar ji ce shi mai ji ne kai mai ji ne amma jin ku ba daidai yake ba shi mai kawa ne kai mai kawa ne amma ba daidai take ba shi kun gane ko to haka ake ni to kaka ta Allah take kai dai mun san da yadda ka take to ta Allah ba wanda ya san yadda take sai shi annaba ma ba sani mun gane ko ya murma kansa sanin ya ya fara shi take ya hannun shi yake ya ya idan shi yake ya dai ce yana da idan kuma ya ce yana ya kuma ya ce yana da hannu ya wani ya ce yana da idanu kuma ya ce yana ji yana gani yana kun gane ko to kai fiye su wannan Allah bar maka shi sani amma dole mu ambata cewa yana da mu ba su ma'anar su irin yadda sahabbai suka ba su tufan nan ko ta hannu ko ta ƙawa ko ta ido ko ta ji ko ta gani ko ta ilimi ko mun gane ko ma'anar kaifiya mun bar ta ga Allah ma'ani kuma wa'anda ake iya fassarawa mun ta ga fassarar magabata su habbai da tafi kun gane ko abin da annabi ya rayu akan shi da tafi to sai yayi eh, mai sharhi da sai ko mu kasa sai ya ce al hadithu mawsulun bima yata'allaqu da bayanin aqidat ahlus sunna wal jama'ati Ya ce wannan zance da malam ya yi wato abin sadarwa ne da duk abin da zai ratayiwa da bayani na aƙida ahlus sunna wal jamaa aqidatul mu'minina wanda ita ce aƙidan mu'minai allati bayyanaha a'immatul ilimi as-sa'iruna ala nahji ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sune shugabannin ilimi wa'anda suka tahi bisa ga irin tafarki irin manhaji na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali su ko sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zu anhu ilma ash-shar'iyya gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karbo ilmin shari'a fi ma ta'allaqu bi tashihi al-i'tiqad kin da abin da ya ratayu da ingancin aqida wa bayan ma yadad al-i'tiqad da bayanin abin da duk zai zan ya saba ma da Muhammad da Abdul Wahab ya kawo matanin bayanin shi da yake da amsa zuwa ga mutanen da suka tambaye shi abin da ke aqida shine ma da yazo wurin sharhi yace wannan zance abin sadarwa ne bima ya ta'allaq bi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati aqidati mu'minina allati bayyanaha ayyamat al-ilm as-sa'iruna ala nahji ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wannan zance abin sadarwa ne da abin da ya ratayu da bayanin aqida ta ahli sunna wal jama'a wadda take ita ce aqidan mu'minai allati bayyana aimata ahlul ilmi eh, aimatul ilmi wadda jagororin imamai a ilimi shugabannin ilimi suka bayyana ta as-sa'iruna ala naji ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka tafi akan manhajin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin fassarar su irin hanyar su wa ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali aka zo an bil ilmi ash-shar'iyya gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karɓo ilmin shari'a bima ya ta'allaku da yin itiqad cikin abin da duk ta yi da ingancin aqida wa bayani ma yudadil itiqad da bayanin abinda duk zai zama safanin aqida wa akhdhul ilma anhu fi sha'air ta'budiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbo ilimi da abin da ya shafi kunce kunce na ibada da sha'air dinta wa fil mu'amalat da hukunce hukuncen da suka shahi wato mu'amala mu'amalat nan saye da saidawa na ciki har mamaki na ciki wa fi ma yata'allaqu bi manhajil jihadi da duk abin da ya rataye da manhaji na jihadi ta jihadi ma ga annabi sai karbo yadda ake yi ba ka tsara jihadi ba ka yi ta jihadi da sunan musulunci sai bisa tsarin musulunci tsarin musulunci kuma zai zan tsarin musulunci ba sai abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yau kada ka sake da sunan musulunci ka girbo wani abu ka ɗauka cewa aikin lada ne kake ka rawayi yaya annabi yi a zamanin shi ba kowane abu yadda sallah da an kabbara ta tun farkon ta har karshen ta bisa karantarwa annabi take sallah alaihi sanama, to haka shi ma jihadi haka za ka yi ko da wani abu za ka yi sai dai kai zan kana da wani abu da za ka kiyasi kiyasin kuma zai inganta ingantacce mun gane ko sannan wadda ila Allah dan kira zuwa ga Allah akan manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam suke kenan ba za a saba manhajin manzon Allah ba ko da daidai wa'azi duk wanda ya wa'azi ba bisa tsarin yadda manzon Allah ya karantar ba ya saba ma hanyar manzon Allah babu aiki ciki babu lada cikin aikin shi duk wanda ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lada cikin aikin shi shi yasa cikin hadisi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne wanda ba umarnin mu akai to za a mai da mai shi ba zai samu lada ba to in dai zaka neman lada a cikin aikin jihadi ko cikin aikin wa'azi to dukkanin shi sai ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arme ne ibada ce ne duk sai ka bi tafarkin manzo Allah sannan wannan abin ya zama addini wal amru bil ma'rufi da umarni da abin da shari'a ta zo da shi wan nahi anil munkari da hana mutane game da munkarin aiki aikin sabo wannan duka ga annabi suka koye shi sai an bi tafarkin manzo Allah an bi tsarin shi bisa ga wannan sallallahu alaihi wasallam wan nasihati da gabatar da nasiha shi kan shi sai an bi yadda annabi ya rayu akai sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai saboda in ba haka ba to sai ka bata baka samu lada ba kuma sai ka ta jawo banna ladan annabi da sahabbai ladan ahlus sunna wal jama'a nasiha za ka gabatar da ita zuwa ga mutum ba gaban jama'a ba ba ka haye mambari ba ka yi ta aika magunyan magana zuwa ga shugabanni ya za su saurare ka ya sai su kalma tabara da ya fada da kai amma ba ce su saurare ka ba amma da za ka takamta ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shi sahabbai ka je ka samu shugaba na gari ko na ƙasa ko na jiha ko mai gari ko limamin juma'a ko limamin kam salawat sai ka same shi sai kai sai shi sai ka gabatar da nasiha gare ko ka sa wani wanda zai saurara sai ka gabatar da nasiha gare a sirrance wannan shine maza ba ahlus sunna wal jama'a sai ga ya to yayi aiki da ba kuma har ya baka dama ce ya to duk in an ga irin wannan abin a daga mu hannu a gyara mu kaga ka samu kawo gyara musulunci ya ci gaba shi ma ya karu jama'a duka sun tsira amma idan kai saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hito ta hanyar da za a samu ya muci a samu fitina addini bai kare da kai ya cuta da kai kai ma ka cutu kuma ka cutar da wanda kai nasiha a kan shi da bai karba ba kuma ka cuci sauran jama'a wannan da an saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banna da yawa za ta faru maimakon a ci riba to sai a yi asara wannan nasihati hatta nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbo ta Bi ma ta amalahu kalimatun nasiha da duk abinda kalmar nasiha ke iya dauka na ma'ana min ma'ana na ma'anoni to dukkan shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka karba wa fi ma yata'allaqu bi tahqiqil wala'i wal bara da duk abinda rera ta ga tabbatar da abinda da za a ce ma kauna ko kuma soyayya ko jibinta da bada goyon baya wal bara da kuma barranta daga wani mutum da wato kai ka barranta daga wani mutum a shari'iyayi wanda yake shari'a ta zo da su ila dukkan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake samu su ba kai ba kake kirkira cewa kaza zai sa a so mutum kaza zai sa a kishi a'a yadda annabi ya tsara cewa da kaza da kaza shine ke sa musulmi su ki mutum da kaza da kaza shi ke sa musulmi su goyi bayan mutum kun gane ko yanzu ba bisa ya miki ga ta sabuwa ta rito fil ba to menene zai sa ka ce dan siyasa ne nake goyon ba ko da a zuci ko da ba jefa qur'a kai ba ka cikin masu jefa qur'a a zuci irin wannan kadangare da kadangare na fada wani zai ce shi mai jankance yake so ya kada ko ba haka nan ba to ko da a zuci wani ne kake fata ya samu to mine ne yasa kake fata shi samu to sai an komo ga musulunci Mine ne musulunci ya tsara ake so mutum dan shi a goya mai baya dan shi to ne musulunci ya nuna cewa kai watsi da mutum saboda shi ka kauda mai kai saboda wannan abu kenan sai an komo ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba haka nan kawai ka cire kiyayya da gaba da mutum ba gaira ba sa ba haka nan kawai dan taka ta gama karshe ko dan ya arme matarka ko ya arme mata kananka ko kun da arme ya baka kanwa ko kuma kasuwanci ya gama ko kun samu matsala wannan daban kun magana addini daban magana soyayya ta addini daban take mun gane ko magana soyayya addini daban sannan wanga hada naku kai da shi daban hada kai kai da dan uwanka uwa dai uba dai kuna yin shi kai wani ma shi da baban shi yana samun matsala to to kenan wannan matsala daban take sannan magana addini daban ai kaga ce gumin da zai gama ka da babanka daban sannan zaman ka kuma shi babanka ne kuma yana nan wa ko ko ana cewa to tunda mun yi hada ba baba na bane ko ana cewa haka nan tunda mun yi hada ba ina ta bace a ce haka nan to haka nan dan uwanka musulmi wato zaman kun yi hada tsakanin shi tsakanin garji saboda wani abin wannan daban yake sannan yanzu abin da zai sa ka kishi a matsayin alwala wal bara kuma wannan kuma daban shi Allah ya sa mun fahimta kai saba muka daban kuma saba ma Allah daban ko ba haka nan bane yawa Allah ya sa mun fahimci wannan wannan in ana karanta shi ana tantance shi wata gaba da wata rarrabuwar kanu za ta yi sauki daga cikin musulmi saboda idan wani ya zan da gangan shi ke yi ko don neman girma ko don neman shi ne bai ba goyon baya ga suwani to wani shi tsakanin shi da Allah yake yin gaskiya karba zan shi to ana karanta littafin aqida ahlus sunna wal jamaa to matsalar da ta sami mutashin haɗin kai musulmin duniya haka yare sun karbe ragamar duniya to yalla za ta yi sauki Allah ka taimake mu yace ila gairi zalika zuwa wani wannan min fununil ilmi shar'i na fannonin ilimi na shari'a allazi masdaruhu masdaruhu alwahyu eh, alilahi min kitabillahi wa sunnati rasuli. wanda yake ilimin shari'a fannonin shi baki dai masdarin shi inda ake samo shi daga wahayin da Allah ya yo, cikin littafin shi da sunnan manzon shi sallallahu alaihi wa sallam na ake samu ilimin shari'a kenan ba sai za ka kai lalaba lalaba ba ba kwanci za ka yi kana neman ka samu mahalaki na sanin hukuncin kaza ko hukuncin ko injin kaza ba a'a littafin Allah za ka bude haka karanta ka nemi wannan hukunci inda yake in ka ga wata aya ta nuni da alamar hukuncin sai ka nemi tafsirin magabata ni suka ce akan wannan aya abin yayi daidai da ke neman hukuncin shi ko bai daidai ba ko ka nemi wani hadisi karanta littafin hadisi har ka samu hadisin da zai yi hukunci ga wannan abu da ka sa gaba kuma ka nemi maganganun magabata abin da suka ce ga wannan hadisi wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jamaa ba wai ka zo ka kai tsayin ka tsaya kana saurare kana ma addini fassara ta ka sabuwa wannan sai ka mazhaban falasifa mu malaman falsafa kai ka ba hanyar suka halaka ai su malaman falsafa menene ilimin su ilimin su ba daga Allah yake ba daga annabi yake ba ilimi ne na hankali kawai to kai ma an ka dogara ga hankalinka ka bar littafin Allah ka bar sunnan manzo to kai da ɗan filosofiya kun ba hanya guda mun nuna cewa kuna iya tsara ga duniya bisan tsari ba sai na Allah ba wannan kenan وقد بين وقد بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب حقيقة شيخ محمد بن عبد الوهاب يا بين رحمه الله تعالى يا بين cewa أن مؤتكده للي أبن دكي أكيد شيء هو مؤتكد أهل السنة والجماعة شيني أكيدة أهل السنة والجماعة قدرين أهل السنة والجماعة وأوداه للناس kuma ya bayyane shi ga mutane wa min gairi shakki ba tare da kwankwanto ba bi annahu ma min da'iyatin da cewa babu wani mai wa'azi ya dahu bi da'watir rusuli wanda zai kira da irin kiran manzanni zai yi wa'azi da irin wa'azin manzanni illa wa tasadda lahu al batil bil ida'i bi aqwalihim wa fa'alihim face sai ya samu ma'abuta banna yan ƙarya yan bid'a sai sun gitta mishi ta hanyar cutar da shi da maganganunsu ta hanyar cutar da shi da miyagun ayyukansu kun gane ko ko dai a maka kagen ƙarya ko a ce kai ba maka da ilimi ko a ce kaza ko a ce kaza irin abin da za a suka mai laifi sai a dauke shi da a ta ka da shi wa mimman da'a bid'awatir rusuli yana daga cikin wanda ya kira zuwa ga irin kiran manzanni kama huwa ma'lumun li talabil ilmi walillahi alhamd al-mujaddid al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana daga cikin irin wanda ya yi da'awa irin da'awan manzanni ya game da cutarwa irin wanda annaba su ya game da ita kamar yadda yake sananne ga ɗaliban ilimi sun sani ya ce shi ne Muhammad da Abdul Wahab yana daga cikin wani suke kira zuwa ga eh, eh, eh, irin kiran annabawa kuma ya gaba cutarwa irin cutarwa annabawa an kore shi daga garin su kamar yadda aka kore annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka rahimahullahu ta'ala fa bayyana aqidatahu mubtadi'an bi zikri ihtisabihi ya bayyana aqidar shi ga wanda suka tambaye shi ya aqidar shi ciki sai ya fara da ambata rukun shi bi arkanul imani as-sittah da riko da wato rukunan imani guda shida wallafi awwalu awwaluha al-iman billahi azza wa jalla na farkon su shine imani da Allah azza wa jalla wa qad sabaka ma'ana bi anna al-iman billahi ya gabata baya tare da mu mun karanta cewa imani da Allah tabaraka wa ta'ala yashmul al-iman bi wujudi yakan tattaro imani da cewa shi Allah akwai shi azza sha'anu akwai shi ba kamar yadda yan philosophy suka kore shi wa yashmul al-iman bi rububiyyati kuma yana tattaro imaninka da rububiyar shi cewa shi ke saukar da ruwan sama shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzikawa wannan rububiyar shi ke da dukkanin abin da ka gani halitta shi wa yashmul imana bi uluhiyyati kuma yana tattaro kai imani ka yarda da uluhiyyar shi cewa shi kadai cancanci bauta wa yashmul imana kuma yana tattaro imani da asma'ihi alhusna wa sifatihi alula kai imani da sunayen shi kyawawa yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi madaukaka kun gane ko wannan duk imani da Allah da aka ambata ya tattaro Allah ba wai kace na yarda Allah ba shikenan a'a ka yarda Allah akwai shi ka yarda shi ke halitta shi ke kashewa shi kira ka yarda shi Allah yana da sunaye kyawawa yana da sufofi madaukaka ka yarda Allah shi kadai cancanci bauta shine dunkulan cikin imani da Allah da sauransu fa bayyanahun malam ya bayyana nan aqidatahu ya bayyana aqidar shi fi babil asma'i was sifat aqidar shi gehen babe na sunayen Allah da sifofin Allah wa annahu salaka masalaka aimatul ilmi shi ya bi tafarki irin tafarki na na shugabannin ilimi imamai su maliku su shafi su abu hanifa can in kattahi tabi'ai zuwa sahabbai rayuwar annabi sahabbai min min qabli amma abuta ilimi na gabanin shi kenan wa annahu salaka masalaka aimatul ilmi min qablihi ya bi irin hanyar shugabannin ilimi na gabanin su. ya zarba a wannan babi al'azimi mai girma babu ma'arifati asma'illahi wa sifatihi alal wajhi la'iq bi azmi bi azmatillah babe na sanin sunayen Allah sanin sifofin Allah kuma bisa fuskar da ta dace da girman Allah da daukaka Allah bi azmatillahi wa jalalihi fa bayyana sai malam ya bayyana cewa anna aqidatul muslimina as-sa'irina ala manhajis salafi lalle aqidan musulmi wa'anda suka tayi akan manhaji na salaf hanya irin ta magabata na gari ita ce al-imanu bi zatillahi tabaraka wa ta'ala yarda imani gamsuwa ni kauya da cewa Allah na da zati ta yarda da zatin Allah wal iman bil asma'il husna da imanin cewa yana da sunaye kyawawa allati ja'a zikruha fil qur'ani jumlatan wa'anda ambatan su yazo a cikin qur'ani a dunkule wa tafsilan kuma wani ya zo a rarrabe kama kala azza Allah azza sha'anuhu sha'anin ya girmama a cikin wata aya yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dhar alladhina yuriduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'maluna lalle Allah na da sunaye kyawawa ku kira shi da wannan sunaye ku roke shi da su ku kyale wa'anda ke ilhadi ke karkacewa suna kirkira ma Allah wasu sunayen da ba su ne sunayen shi ba wasu sufofin da ba su ne sufofin shi ba wato fi asma'i suna ilhadi game da sunayen Allah ta yi zauna za a saka musu da ma kanu ya amurna abin da suka kasance suna aikatawa yadda suka yi ilhadi suka yi mugun aiki za a saka musu da mummunan sakamako da ke daidai da aikin su suratul al-a'raf aya ta 182 wa qala subhanahu wa nuri subhanahu wa ta'ala yace lahu al-asma'ul husna yana da sunaye kyawawa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim wato duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai suna tasbihi gare shi kuma wa huwa al-aziz shine aziz kuma shine al-hakim kun gane ko ya sifanta kanshi da izza ya sifanta kanshi da hikima wannan suratul hashari aya ta 24 wa zakara Allah tabaaraka wa ta'ala asma'ahu fi kathirin min al-ayati bala yace Allah ya ambata sunayen shi cikin da yawa na ayoyi wa katama biha kathiran min ayatil alqur'anil karim kuma ya rihe wasu ayoyi na alqur'ani da dama ya rihe su da cike su da sufofin shi kama fi qaulihi kama yadda ya faɗa cikin wata aya yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir kaga karshe wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ne ya sufanta kanshi da ji ya sufanta kanshi da gani wa huwa da rahim wata aya yace shi ne mai gafara mai jin kai ya sufanta kanshi da gafara ya sufanta kanshi da jin kai Wahuwar huwa wa huwa al-aziz al-hakim ya sifanta kanshi da izza ya sifanta kanshi da hikima ila gairi zalika min al-ayati al-karimati al-muhkamati zuwa wani wannan na ayoyi wato masu karamci ayoyi muhakamai wa'anda wato hukuncin suna nan ba shahi su ba sannan wa'anda an karanta su ana gane ma'anarsu su ne muhakamai allati ja'a fiha asma'illahi al-husna wa'anda cikinsu. bayani ya zo bayyane na sunayen Allah kyawawa allati tadullu ala sifatihi al'azima sunayen da ke nuni bisa ga sifofin Allah masu girma Allah ya ce fa manhajul ahlus sunna wal jama'ati abin da ke manhajin ahlus sunna wal jama'a abin da ke tafarkin su abin da ke hanyar su wa aqidat wa aqidatuhum abin da ke aqida su bi anna lillahi al-asma' wal husna was sifat al-ula al-la'iqatu bi azmatihi wa jalalihi al-ma'lumati min kitabillahi wa sunnati rasulillahi abin da ke da su amanu biha kun gane ko amanu biha sun imani da ita game da cewa Allah na da sunaye kyawawa yana da maɗaukaka da suka dace da irin girman shi da daukakar shi wanda yake sanannu ne an san su ta hanyar littafin Allah an san su ta hanyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke akida ahli sunnar jama'a abin da ke sun yi imani ita sun imanan bila taharifin wala tawilin kuma imanin da babu taharifi babu canza ma'ana ciki wala tawilin kun babu tawili abin zargi ai tawilin madamum babu tawili abin zargi ciki wala tashbihim kun babu kamantawa wala tasirin ba a cewa in an ce yana da kafa sai a ce to kawai irin ta mutane ce a'a babu wannan kamantawa a'a yana dai da kafa inda annabi ya ce yana da ita amma ba mu sai da take ba shi ma annabi bai fadi ta ba mun gane ko wala ta ta'tilin kun babu kore suwa ya ce to ai tsantsanci yana da kafa to an kamanta shi da mutum saboda haka mace bai da kafa yayi ya ya ai rishin kafa ai na kasa ce a bar shi da kafa shi ita ce kamala amma dai mu tsaya akan inda aka tsaida mu ba a sanar da mu ita ba yaya take ba mu sani ba kai biya wannan mu sani ba amma akwai ta tunda tunda annabi ya ce akwai ta kun gane ko bal kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai dai kamar yadda Allah ta'ala ce la yisa ka shi shay'un huwa samir basir ba abin da ke yin kama da shi amma hu mai ji ne hu mai gani duk wani mai ji irin jin shi da irin na Allah kai ko mu halittu tsakanin mu yan adam irin yadda wani ke ji karhin jin wani bai kai haka irin karhin ganin wani wani bai kai haka nan ba yanzu kaga na sa shi wurin karatu kama da Hamza nan bai sa ba kaga ganin mu ba dai bane mun gane wannan ko to haka nan ne al'amuran yake irin karhin ilimin ka wani ya hika ko kuma kai kahi wani to saboda haka kenan dan an ce Allah na da ilimi kai an ce mai ilimi ne ba an kamanta Allah da kai bane saboda ilimin Allah ya hinaka ai din malamai malamai ne amma an san wani ya wani amma ana ce musu malamai aiko. yadda ake cewa an ce malam wani wanda ma a ce mishi malam wani amma ilimin ba daidai to wannan shi ke nuna cewa dan an ce Allah yana da ƙafa ko yana da hannu ko yana ji ko yana gani ba an nuna cewa ya yi kama da halittu ba ne. Allah ya sa mun fahimta ha eh wani dan kasuwa ne amma kuma ai ba dan kasuwa dukkan su darajar duke su iri ɗaya ce fa hadhihi aljumlati wannan jumla min alqur'an alkarim daga alqur'ani mai girma fiha itbat sifat alkamal lillahi cikin ta akwai tabbatar da sifofi na kamala ga Allah ta'ala an tabbatar da su ji da gani da inda aka ce ba ka ji ba ka gani kana tare da kasa ko ba ka tare da kasa babban da kasa ma kake tare da ita to tun ba ka ji ba ka gani yanzu kaka maza a yi magana da kai kai in za ka magana da mutane kaka maza kai kai ka san inda kake kaga an sufanta Allah da na ƙasa shi ko yana sufanta kanshi da kamala ya ce shi mai gini ne cikin ta kuma akwai wa na fai sufatin na ƙasa anu da kore sufan na ƙasa daga gare ya kore rishin ji ya kore cin gani daga gare shi fata'ammala fata'ammalha idan ana son mai karatu ya lura da wannan sannan fa inna qawluhu sannan fa shi da yace laysa mislihi shay'u babu abin da ke yin kama da shi wannan jumla ita kuma ya ala nafai jami'in naqa'i tana nuni bisa ga korewa dukkan nau'in naqasa wal uyub da dukkan nau'in aibi li anna Allah kenan aibi mi za mu ce mishi shi ma duk tawaya ce shi ma kamar yadda naqasa muke ce mata tawaya ai naqasa larabci ne larabci ne muka dan ci muka ce naqasa da Hausa mi za mu ce mishi tawaya ragowa ko da ya ragu ba li'an Allah laysa kamithlihi shay'un min makhluqati babu wani abin da zai yi kama da shi daga cikin halittun shi la fi zati wala fi asma'i wala fi sifati bal lahu al-kamalu al-mutlaq zatan wa asma'an wa sifatan. Allah shi kada ya cancanci wannan babu wani cikin halittun Allah da za a yi kama da Allah cikin zatin shi a ce zati ne irin zatin Allah ko cikin suna suna ne irin sunan Allah ne ya cancanci a ce mai Allah kun gane ko ya cancanci a ce mishi ar-rabbu kun san malamai suka ce a ce maka rabbul baiti ko rabbud daba amma ba a ce maka ar-rabbu a sa ma'arfa ba a ce maka wannan sai Allah wala sifatihi bare sufofi ne bal lahu bal al kamalu al-mutlaq Allah shi ke da kamala sake ba kaidi zatan gazati yana da kamala take ba kaidi wa sama'an a sunaye sunayen shi na cike da kamala wa sifat wajen sufofi sufofin shi cike da kamala amma mu yaya wani dan kasuwa ne amma kuma kasuwancin nan nashi akwai tawaya ce an da yake mishi dan kasuwa ne amma akwai tawaya ko ba a samun shi a sa cikin layin kasuwa mai kusa wani malami ne lalle an tsara cikin malaya ce malami ne amma malamtan nan tashi akwai raguwa ce a tsakanin ya junan su malamai ma ba wai sai an kwatanta da malar da Allah ba kun gane ko amma shi Allah a ilimi kamala ke tare da shi a gani kamala ke tare da shi a ji kamala ke tare da shi a kudura kamala ke tare da shi a dukkan wasu subar za ka da daga cikin gogon da Allah subhanahu kan shi da shi ko annabi ya subhanahu da shi tare da kamala yake babu ragowa amma mu akwai tawaya tare da mu mu halittu muna tare da tawaya in dabbobi ne za ka kallo kowace dabba da irin tawayar da Allah ya samu ta saka wata dabba da za a daidaita su mun gane ko wannan kenan daɗa bale daɗa a ce akwai abin da daɗa kowa duniya in kun gamba ku iya sai Allah zai yi kaga sifar kudurar da Allah ba kun ga gajera ce a ce duk yan garin maradi kaf mu gama kargi mu gama kudurar da Allah ba mu kawai mu maido da mana yanzu a yi noma rani ba ta komawa sai dai a tsaye ga gulbi da yawan katun tun da damana a yi tafi kawai to wannan wannan misali ne aka wa fi ne cikin hadisi da yace wa huwa samiul basir shi mai ji ne ko mai gani ne cikin wannan jimlar shi kuma isbatul li asma'illahi alhusna akwai tabbatarwa ga sunayen Allah kyawawa allati minha hadhani al-ismani al-karimani wa'adda daga cikin sunayen na Allah wa'anga sunayen suka hito guda biyu masu karamci su ne as-sami'u al-basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne idan fasal ni kenan cikin wa'anga jumloli guda biyu laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wannan jumloli guda biyu ni masu karamci raddun akwai raddi ala ni. akwai raddi bisa ga da'ifa jama'a guda biyu batattu min ta'ifatul dalal daga cikin jama'a wato da suka bace daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi qawlihi laysa kamithlihi shay'un cikin wannan jumla cewa ba abin da ke yin kama da Allah raddun alal mushabbah an yi raddi bisa ga masu al-mushabbiha masu kwatanta Allah da halitta ne shabbahu Allah da kalki wanda ke kamanta Allah da halitta in an ce Allah na da hannu sai to ya kamata mutum ya kamata halitta to ai ko mutum hannun biri da hannun mutum dai ne amma kun biri na da hannu kai mu ma mutanen ai da an haza tashin hannun wani da na wani ba zai ne bace amma dukkan su hannun sunan su hannun giwa ma da ai hannun giwa sunan shi amma da yake na mutum ko da yake na biri kawa ta mutum da mutum ma kawa wanda ta wani ba daidai to dan haka dan an ce Allah na da kawa take ce dole sai ta san irin ta mutum dan dai ka kore ma Allah sufa ka ce a bar shi ba kawa ko a bar shi ba hannu ko a bar shi ba ido ko a bar shi a ce ka a ce mai mai karhi ko ka a ce mai mai gani ko ka a ce mai mai ji ko ka mun gane ko wannan sai ana karanta littafin aiki da ahli sunna wal jama'a ake gane mun gane ko nan ne tirkin addinin shi ba wai ga sallah kawai yake ba ko azumi ko zakka ko abin nan bata gyaru ba wancan dai da ka gyara shi ka gyara sama ka bar kasa ka yi tsaka tsami fa fi qawlihi na karanta wannan ko yawa fa fi wa fi qawlihi wa huwa samiul basir cewa shi mai ji mai gani ne shi kuma wannan raddin ala jami'a da ta'il raddi ne akan dukkan masu kore su fa Allah duk wasu yan bid'a masu kore sifar Allah sawa an kana ta'til kulliyan duk ɗaya ne shin kore sifar baki ɗaya ne suka kore ta da iya ko ko wani yanki sai kore na sifar suka bar wani yanki duka zai kawo musu sunan gaba wa ala ta'til hum allazina aqalu Allah tabaaraka wa ta'ala bi sifati kamali ma'abuta ta'til ma'abuta kore sifa sune wanda sai kore ma Allah sifofin kamala shi eh, ta'ala ta'ala Allah min qawl qa'ifatayn uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga faɗauwar ga ɗa'ifa guda biyu fatattu ɗaukaka mai girma ɗa'ifar da ke kore mai su fafaki dai ko kuma masu kore rabin sufa su bar shi da rabi malam yake wa hazar babu wannan babi babin asma'i was sifati babi na sanin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da sanin sufofin Allah huwa ashraful abwadi yace shine mahi darajar babuka wa jalluha. shine mahi daukaka babuka na ilimin addini wa ahammuha shine mahi muhimmanci li'annahu yata'allaqu bima yajibu lillahi tabaaraka wa ta'ala min al-huquqi ala al-khalqi dan shine ya rataye da abin da ya wajaba na haƙƙin Allah daga cikin haƙoƙin shi dake bisan halittar shi tabbatar mai su ta tabbatar da shi kada ya cancanci bauta tabbatar mai sufofin shi na kamala tabbatar da akwai shi tabbatar mai rububiyar shi tabbatar mai dukkanin abin da ya cancanta su kore duk na ƙasa daga gare shi malai ce na'am innahu yajibu alal Ya ce ku sani yana zama wajibi ko yaushe bisan balagai masu hankali min khalika na halittu mutum da aljan an ya arifu su sani an ya arifu rabbahum bi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi dole ne su san ubangijinsu da zatin su san zatin shi san ilimin da ya shahi zatin Allah san sunayen Allah san sufofin Allah dan ka su danganta sufofin Allah ko sunayen Allah da bai dace a danganta ga wani ba ko su zo su kore su daga Allah su san su ala muradillahi basa ga yadda Allah ke nihi ba basa ga yadda suka su suka gane ba a'a rayuwar annabi da sahabbai wa nahji rasulillahi su san su basa ga lahi kuma wa nahji rasulillahi yadda Allah ke nihin a san su da kuma tawarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin irin yadda ya rayu shi da sahabbai a kansu falqaulu fi sifatin wahidatin magana game da sufa ɗai ta Allah au fi ismin wahidin ko game da suna ɗaya daga cikin sunayen Allah ya jari fi jami'il asma'i was sifati yakan gudana cikin dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah yadda za ka tabbatar da sufa guda ga Allah haka za ka tabbatar da dukkan sufofin da sufofin Allah ne yadda za ka tabbatar da suna guda ga Allah haka za ka tabbatar dukkanin sunaye da Allah ya cancance su haka za ka tabbatar yadda yake wajibi da gudan nan da eh, kasfan tashi da ita ko ka tabbatar da sunan nan gare shi to haka yake wajibi ga duka yace fa masalan qaulin lahi azza wa jalla misali madan Allah azza wa jalla saka kamithlihi shi in huwa samiul basir ba abin da ke kama da Allah kuma shi mai ji ne ko mai gani ne yace to a wannan wurin ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a ar-rasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilimi la na fil ma'ani su ba su tafawidi game da ma'ana su ce mun bar ma Allah sanin ma'anar wannan a'a wa inna ma yufawwiduna fi ma'rifatil kayfiyya su wajen kaka abin yake tunan suke bar ma Allah sanin sannan nan bai sanar da manzo ba manzo bai sanar da mutane manzo bai karantar da mutane ga kayfiyyar ba in nuzulin din shi sabakowa shi a kashin dare na karshe yana sabakowa to ba har kayfiyyar sabakowa ba mun gane ko zawwar shi gobe kiyama ya ce zai zo da mala'iku sahu sahu kaifiya ya ne zai ya zo wannan bai ba da sanin shi ba ya bar kan shi sani amma zai zo ko mun yarda da zuwan shi insha Allah za mu karanta sharhin da wata ta ƙarin na wanda wannan malami yayi ai Usaimin gaskiya cikin shi akwai tabbatar da sufofin Allah a takaice za mu karanta shi mun kare wanga littafin da yarda Allah insha Allah saboda wannan babukan ya fayyace abubuwa kuma a gajarce da za a gane Ya ce. ai kaifiyatu zatin lahi kaifiyar yaya zatin Allah yake mu dai zatin mutum mun san zatin mutum zai miƙe tsaye mu ganshi da kaza da kaza to amma a kaifiyar zatin Allah yake ba mu sani amma dai Allah da kai shi wa kaifiyatu asma'i wa sifati da kaifiya sunayen shi da sifofin shi kaka suke wannan yufawwidu da ilma zalika ila Allah azza sha'ani wannan suna fawwalawa suna fawwala sanin wannan na ga Allah suna barin sanin wannan zuwa ga Allah dan bai karantar da yadda kai fiye take ba annabi bai karantar da yadda kai fiye take ba sanin abin wajibi sanin kai fiya wannan bai ne kace sai ka san kai fiye kun gane ko yace walakinnahum la yafawwaduna bil ma'ani bal yata'allamuna ma dallat alayhi al asma'ul husna was sifatu ula min al ma'ani su wato ba su fawwala ba su tafawidi wajen ma'ana suna neman ilimin abin da sunayen ke nuni na ma'anar da abinda sufofin madaukaka ke nuni na ma'ana kenan biya ce suke cewa sanin shi na ga Allah fa fi qauli duka yan bid'a da an ce Allah na da hannu ko Allah na da kudura ya zance ce yana da yana da hannu to shi dai hannu an san shi amma kaka fiye shi take kun gane To wannan Allah ya sani to sai su sai su tunkuɗe ba su magana ma'ana baki dai su fawwada ta har ma'ana fawwada suke ina akwai mufawwada fa